DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a masu sauraron mu lalai marhabin da sake kasancewa da ku a cikin kashi na hudu na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna raba hankali da ake gabatarwa a kan cutar kwalara da kuma sauyin yanayi. A kashin da ya gabata mun ji yadda iyayen hajara wato malam baba da hajiya inna suka damu sosai kan 'yarsu da ta ɓace da kuma yadda labari ya zo musu kafin ɓacewar tata hajara ta kasance mai taimakawa mutane a cibiyar kula da lafiyar al'umma inda kowa ke ta ƙoƙarin shirin saukar damina da kuma sa ran afuwar ambaliyar ruwa da yiwuwar barkewar annobar kwalara to ko yaya suke ji yanzu da bata nan Shin ko wannan cibiyar kula da lafiyar al'umma ta samu kuɗin da take bukata? Hajara dai tana zargin wani abu akan wannan kuɗin sai kuma kawai aka neme ta aka rasa. Za mu fara shirin namu na yau ne mai taken neman gaskiya daga inda jami'an 'yan sandan nan guda biyu wato ofisa Farida da ofisa Ola suke bincike akan ɓacewar Hajara. Shekarun tafa sha takwas ne abin da ya da ciwon wallahi. Gaskiya ne abin takaici ne a ce mutum ya rasa ransa a wannan shekarun wato na so a ce mun same ta da ranta iyayenta ma haka suka so na ji nauyin faɗa musu labarin nan matuka da gaske gaskiyarka faɗin irin wannan labarin na daga cikin ɓangaren aikinmu mara daɗi amma fa fa'ida ya kamata mu mayar da hankali akan kes ɗin nan saboda yanzu nan muka gama magana da sufurtanda ta nuna rashin jin daɗin ta sosai dan ita gani take ya kamata a ce mun kama wani a zuwa yanzu mun kama wani kuma to wa za mu kama dole sai muna da hujja muna buƙatar shaida wanda zai iya faɗa mana abin da ya faru da ita yau fa kwanan hajara uku ba ta nan kuma babu wanda ya ji ɗuriyarta tun daga wannan lokacin sai kuma gashi an tsanci gawarta kuma awon da aka yi wa gawar bai fito mana da wata makama ba mai binciken gawarwakin ya ce babu alamar duka ko rauni a jikinta kuma ba fyaɗe aka yi mata ba gaskiyar ki farida abin da akwai ɗaura kai wato kuma su wani ne suka kashe ta na tabbata ba 'yan garin nan ba ne don kwada a ce 'yan garin nan ne da yanzu mun gano su kuma ka kaga ba guba aka bata ba abin da zai sa waɗanda suka yi wannan aika aikar su tsere shi ne yadda suka jefar da gawar tata domin yadda ita kawai suka yi a wajen kuma ba mu ga jakarta ba watakila sace ta aka yi babu yadda za a ce ba ta tare da jakarta tunda kai tsaye daga wajen aiki ta tafi gida kamar yadda sabitu ya faɗa to Allah ya sa dai wani ya ga wani abin da yake zargi wanda zai iya ba mu haske a cikin binciken mu. wankin hula dai yana nema ya kai mu dare baka ka ganin ya kamata mu roƙi sufurtanda da ta yi tayin bayar da tukwici ga wanda ya kawo wani labari game da abin a'a an daina yin wannan yanzu farida mu dai ci gaba da bincike domin sufurtanda ta ce za a ƙara mana mutane a wannan binciken da muke idan muna so amma ni ina ganin yanzu dai mu ci gaba da aikin nan mu bi kawai na yarda da kai zan shiga gari don na tattauna da mutane kamar masu kantina da masu motoci da malamai da kuma direbobin bas-bas watakila wani yana da masaniyar wani abu ko kuma ya ji wani abu yauwa ai sabitu da karimatu ma sun ce za su sake dawowa don amsa wasu tambayoyi yau da yamma ina ganin mu dan ƙara matsayin musu lamba watakila akwai abin da suke ɓoye mana ko ba komai sun fi kowa kusanci da ita baya ga iyalanta to ai ka riga ka tsorata su tun farko na tabbata za su yi duk abin da za su iya don su kubuta daga hannunmu abubakar barka da warhaka ko za ka bani dan minti daya ina so mu dan tattauna wani abu ayya ya haƙuri ko fita za ka yi ne dr gambo ashe ke ce kwarai fita zan yi zan je wajen mai gari ne don mu tattauna wasu abubuwa a kan shirinmu ba za ki ɗan yi haƙuri ba mm, ba na jin zan iya jinkirtawa ka dai ɗan yi haƙuri abin ba zai ɗau lokaci ba to ko maganar hajara ce ni kuma me zai sa na yi maka tambaya a kan maganar hajara wannan magana ai tana hannun 'yan sanda ko ba haka ba mm. gaskiya dai wata magana ce daban amma kuma tana da muhimmanci to shi kenan zan baki 'yan mintuna mu daina kewaye-kewaye a gefen mai gari dole ne mu nemi kuɗin da za su taimaka mana wajen samar da tsabtataccen ruwan sha ni da kai mun san cewa abin da aka mayar da hankali a kai shine wurin zubar da shara da kuma samun banɗakuna a wasu guraren ma ba ƙarin banɗakunan ake bukata ba idan an gyara waɗanda ake da su haka shi ma dai wajen zubar da sharar da alama nunawa kike yi kamar ba mai komai ba amma ba gashi muna yin shirin allurar rigakafi ba <laughs> to tun da ka zo da zancen ai sai mu yi shi bankin ci gaban afirka ya bayar da kuɗi domin yin allurar rigakafin amma ba mu ga ko kwabo ba ita kuma allurar rigakafin da kake magana a kai wata ƙungiyar agaji da ba ta gwamnati ba mai suna a koru cutar kwalara ita ce fa za ta ɗauki nauyin gabatar da ita to me za a yi da kuɗin da bankin ci gaban afirka ya bayar don rigakafin idan har wannan kungiyar za ta gudanar da rigakafin a dokta ba wanda zai ɗauki nauyin gudanar da alluran ne ya dame mu ba tunda dai kowa ya bada da haɗin kai akan harkar shikenan ai ya kamata ki farin ciki da cewa za mu samu rarar kuɗi don magance wata matsala nan gaba hmm lallai fa to wace irin matsala kenan kake magana za ta zo nan gaba hm, kinga ni abin nan ya ishe na haka ni da aikina ne na kula da wannan harka don al'ummar wannan gari ke kuma aikinki shine ki bayar da gudumawa da shawari akan kiwon lafiya tunda ba na yi miki katsalandan a cikin aikinki zan so ki ma karki a nawa sai ki min haƙuri ni zan tafi malama karimatu da malam sabitu kun kyauta da kuka zo caji ofis din nan namu don amsa tambayoyi haba ba wani abu kwarai kuwa to da farko dai shin a ku kuna ganin cewa hajara tana da abokan gaba ko kuma kun taɓa lura da cewa tana hulɗa da wani wanda ku ba ku amince masa ba anya kuwa sam ba ta da wani saurayin da suka bata ba na jin haka ba wani wanda na sani to sauran abokanta ko kuma ƙawayenta fa ko kuma abokan karatunta a kwaleji bar taɓa furta maku wani abu da kuke zargi ba gaskiya babu ai ita ta kowa ce ba na jin na taɓa ganin wani da yake mata adawa malam sabitu zan so ka sake mini bayani akan abin da ya faru a daren da hajara ta bata ka ce ku biyun tare kuka tashi daga aiki da misalin karfe shida da rabi na yamma shin dama haka kuka saba tashi ku biyun a'a yawanci mukan tashi daga aiki ne da karfe hudu na yamma sai dai idan akwai wani abu da yake buƙatar ƙarin lokaci kamar me kamar lokacin da muke shirye-shiryen yadda za a yi mu samu kuɗi daga ƙungiyoyin sa kai ko kuma kamar lokacin da muka taimaka aka samar da shafin yanar gizo don samun tallafi daga jama'a saboda muna buƙatar kuɗi masu yawa don fuskantar damuna da kuma annobar cutar kwalara amma ba kwa ganin cewa wannan aikin aikin manyan ku ne kamar su dakta Gambo da kuma Abubakar haka ne amma suna samu mu wasu ayyukan da kanmu kuma mu ne muke yin bincike da kuma ƙididdiga shi yasa a lokuta da dama muke tsayawa kura za su yi mana wasu tambayoyi akan aikin da muke yi to me ya faru bayan kun bar ofis karfe shida da rabi na nemi na raka hajara zuwa gida amma sai ta ƙi ta dage ita kaɗai za ta tafi me yasa kake ganin ta yin da kai mata ban sani ba ka taɓa raka ta da can sautari kuwa mun sha tafiya tare har ma da ita karimatu yawanci mu uku mukan bar ofis tare mu raka juna musamman idan muna da wani abu da muke son yin hira a kai Gaskiya ranka ya daɗe, yawanci tare muke barin wurin aiki. Ɗan tsaya tukunna Karimatu, ke ma za mu miki naki tambayoyin nan ba da jimawa ba. To ya aka samu akasi wannan karan? Me yasa ta ki Ko dai ka kana son ta ne, ko kuma ka kana son ƙulla wata dangantaka da ita ne? A'a, a'a, ba haka ba ne. Ni ko ina mamaki a ce ta ki yarda akan karakata. Ganin irin kusancin da ke tsakaninku ko ukun nan. To, Karimatu, ke ma mun dawo gare ki. shin akwai wani abu ne da kike ganin ya faru a tsakanin su biyu? anya ko gaskiya ke faɗa na rantse gaskiya nake faɗa me yasa kuke tsammanin cewa malam rufe mana baki ka bar karimata ta amsa tambayar da ake mata babu abin da ya shiga tsakanin su mu fa ko musu ba ma kuma kullum muna mutunta juna ah da Allah ku dakata to yanzu me kuke son ku faɗa mana kenan tunda kun ce kullum ko ukun tare kuke tafiya idan kun tashi daga aiki ke me yasa kika riga su tafiya karimatu kuma me yasa sabitu ya kyale hajara ta tafi ita kaɗai ba tare da ya ta ba ki faɗa mana gaskiya ko dai ku biyun nan kuna waye mana wani abu ne anya ba wata soyayya ake ba tsakanin ku ukun nan kun taɓa shirya cewa za ku fita da ita yawo kai ba haka bane to ai kun san irin hakan ta taɓa faruwa ya kamata ku faɗa mana gaskiya idan da hannunku a cikin wannan al'amari tun kafin lokaci ya ƙure. wannan fa ba gaskiya ba ne hajira 'yar uwa ce a wajenmu Sabitu da Karimatu dai suna shan tuhuma a caji ofis. Me yasa 'yan sanda suke matsa musu lamba wajen tuhuma? Kamar wannan ba adalci ake musu ba. Idan kuna son jin yadda wannan labari zai ci gaba kar ku bari kashi na gaba ya wuce ku. Kafin nan kuna iya aiko mana da ra'ayoyinku ta shafinmu na sada zumunta na Facebook. Kazalika za ku iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da magan laifuka domin sake sauraron wannan kashi da ma sauran shirye-shiryenmu. Daga nan birnin ban na tarayyar Jamus nake muku fatan alheri ku zama lafiya. Masu yaƙi da magan laifuka.